biyar agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi hudu kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mita goma sha shida gajeren zango. Masu mu da arzikin sake saduwa a cikin shirin na maraicen Asabar ga kan labaran duniya. A Najeriya wasu sabbin jerin hare-hare da 'yan bindiga suka kai wata karamar hukumar a jihar Zamfara sun yi sanadin mutuwar mutane kusan 30 a kasarin su hakar zinari. Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo da da sun rattaba hannu a wata yarjejeniyar da ta sha ta hanyar cimma zaman lafiya a gabashin Congo. Sama da mutane dubu ɗari biyu da hamsin ne aka yi kiyasin jana'izar shugaban mabiya katolika na duniya wanda aka binne shi a fadar Vatican a Tuka labaran daki-daki. akalla mutane 28 cikin su har da masu haƙar ma'adinai 20 ne 'yan bindiga suka kashe a ranar alhamis da ta gabata a yayin wasu jerin harare da suka kai karamar hukumar zamfara a arewa maso yammacin najeriya harharen san auku ne da misalin karfe 11 da rabi na safe a kan garuruwan gobirawa jali da maga da hare-haren mazauna yankunan suka ce sun zo musu a bazata inda ɗimbin 'yan bindiga suka garuruwan nasu a lokaci guda kamfanin dillancin labarai na reuters ya ruwaito wani mazaunin garin yana cewa 'yan bindigan sun buɗe wuta akan masu haƙar ma'adinai kuma na ne rikici ya barke har mutane da dama suka mutu tankiyar diflomasiya tsakanin jamhuriyar benin da makwabtanta na yankin sahel da ke karkashin mulkin soji wato nijar burkina faso da mali ta haddasa gibi ta fannin wanda mayaka masu kirarin jihadi ke amfani da shi wajen kai munanan hare a kasar kamar yadda masu sharhi ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na faransa ko a baya bayan nan gwamnatin jamhuriyar ta da mutuwar sojojinta hamsin da hudu a cikin wani hari da kungiyar jenin da ke alaka da alkaida ta ɗauki alhakin kaiwa ko ke kungiyar ta ce sojojin benin saba'in ta kashe gwamnatin benin ta dora alhakin harin kan kasashen nijar da burkina faso da dukkan suke karkashin mulkin soji bayan juyin suka yi wa farar kula da alkawarin kawar da matsalolin tsaro da kasashen yankin sahel ke fuskanta a tsawon shekaru gwamnatin burkina faso ta biyo hakar zinare na kasar rasha wato nogol sabon lasisin hakar zinaren kamar yadda yake kunshi a sanarwar bayan taron majalisar ministocin mulkin sojin kasar wadda kamfanin dillancin labaran faransa ya gano a jiya juma'a alƙaluman hukuma sun nuna cewa aikin samar da zinari wanda ke gusuwa da rasha a diflomasiyance da mata bangaren soji na ba da gudunmuwa da kashi goma sha hudu na jimillar kudaden shiga da ake burkina faso sanarwar bayan taron majalisar kolin ta ce taron ministocin ya amince da baiwa kamfanin kasar rasha lasisin haƙar ma'adinai a wuraren da ake kira niyo lasisin ya baiwa kamfanin hurumin haƙar zinari a filin da ya kai girman murabba'in kilomita 52.8 inda kai kiyasin za a samu zinari mai nauyin sama da tan 20 a cikin shekaru takwas. RFI Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo da Rwanda sun sha alwashin bijirowa da daftarin yarjejeniyar zaman lafiya a ranar biyu ga watan Mayu mai zuwa. Tana su daina mara wa kungiyoyi masu dauke da makamai baya kamar yadda yarjejeniyar da suka rattaba wa hannu a birnin Washington na Amurka a jiya Juma'a ta nuna a matsayin wani bangare na warware rikicin gabashin Congo a diflomasiyance. Ana sa jiniyar da aka cimma a daidai lokacin da 23 ke samun nasara irin wadda ba ta taba samu ba ta kawo masu kowatan ta kawo masu zuwa jari ba yankin mai ɗimbin arzikin albarkatun ƙasa. Majalisar Sojin Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce fararen hula kusan 500 ne aka kashe a arewacin da na Sudan a cikin makonni biyu da suka wuce. tana mai bayyana rashin jin daɗi a kan adadin mutanen da ake kashewa da kuma fyaɗe da ya zama ruwan dare a yankin hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniyar ta ce ta taskance akalla fararen hula 481 kuma akwai yiwuwar adadin na iya karuwa kundin tsarin mulkin gaban ta tabbatar da nasarar da breeze clotra ligin gema ya samu a babban zaben kasar da ya gudana a baya-bayan nan kotun rahoton karshe kan tabbatar da sahihancin zaɓen da ta ce ingema ya sami kaso 84.85 cikin na yawan ƙuri'un da aka kada a yayin zaɓen. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na radio france international an binne gawar shugaban mabiya ɗarikar katolika na duniya fafaroma francis a yau asabar wanda ya ɗan litinin ta gaba bayan fama da rashin lafiya shugabannin kasashe sarakai da sauran al'umma da ke kafafar roman ne suka taru don yi masa bankwana a wani taron jana'iza mai ratsa zuciya limamin katolika ya yi a cikin da ayyukan babban limamin cocin na tausayawa watan bakin aure da marasa galihu da kuma kare muhalli shugaban amurka donald trump wanda ya sha samun rashin jituwa da fafaroma francis akan waɗannan batutuwa ya zauna a cikin jerin manyan baki daga kasashen waje a kusa da akwatin gawar fafaroman a katafaren dandalin st peters na fadar vatican an kammala tattaunawa wadda ba ta kai tsaye ba tsakanin amurka